barka da zuwa a ishara tv domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu na subscribe da kuma alamar kararrawa tare soja wanda ya kai janaral an kashe wani an kai wani cikin daji an kwashi malamai an kwashi 'yan kasuwa an kwashi mata an iske mata na yinin buki barayin da sun zo sun fada musu sun ce a kira musu wadda ta aiwu ta zo da ɗanta ta zo da ɗanta an dawa tukunyar tallan miya irin na lalurar buki da ta tukunyar shinkafa suka ce a kaɗa jariri cikin tallen miya ya zabge gaba ɗaya suka ce to kowace ta shiga layi ta ɗibi shinkafa ta ɗibi miyar ga wadda adda jariri ciki a sha ku ɗibi wannan bala'i don haka ya ku bayan Allah kuna cikin waɗanda Allah ya raga ma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 yan uwa musulmi kamar yadda malam ya ce abin da ya kamata mu rika abubuwa ne kwara biyar na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta mana ita duniya gaba daya tana tare da jarrabawa kuma allah yana jarraba bayan allah sannan manzon allah assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jan hankali da nasiha da kuma jaje zuwa ga al'ummar da suke yankin Sokoto da jihar Kebbi da Katsina bisa iftila'in da ya faɗa musu na hare-haren magauta hare-haren 'yan bindiga tare da kisa da ƙone gidaje da dukiyoyi da kore al'umma <clears throat> daga mazaunansu zuwa gurare wanda ba san ina za su tafi ba al'ummar musulmi da shugabanni da malamai da matasa shin kuna ganin cewa ci gaba da yin shiru kan wannan lamarin zai kawo ƙarshen wannan lamarin ci gaba da shiru da ba da haƙuri game da wannan lamari zai kawo ƙarshen wannan lamari yanzu an dinga rayuwa kenan cikin wannan musifa an dinga rayuwa kenan cikin wannan kaskanci al'umma musulmi kamata ya magana cewa al'umma ce wata cike marhuma al'umma ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukan mata ya ɗora mata wajabcin lura da sashenta ya ɗora mata wajabcin taimakon sashenta al'umma ce wanda Allah ya ɗora mata wajabcin wato jibintan sashenta wajibi ne ga dukkanin waɗanda suke da faɗa a ci da madafin iko a arewacin Najeriya. Wajibi ne su ci gaba da iya abin da za su yi wajen ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen wannan lamari. Jama'a ana ƙara da al'umman jama'a ana ƙara da dukiyoyinsu. Al'umman nan suna nan a sansanoni daban-daban. Babu wani tallafi da ke isa zuwa gare su. Babu wani ɗauki da tauran gwami da yake isa zuwa gare su. Ana kashe mutane kaman ba gobe. jama'a ko dabbobi ake ma irin wannan ya cancanta a shiru bare al'umma 'yan adam musulmai kuma a yankinsu ta haihuwa kuma duniya tana kallo kuma mafi yawancin wa'inda suke jagorancin 'yan yankin ne wani amsa za mu ba mu a lokacin da suka zo suna mana irin wannan cin kashin wani hujja muke da shi wani ƙorafi muke da shi bayan wa'inda suke wakiltan wakiltanmu shugabanninmu wa'inda su ne mafi yawanci hidafin iko ke hannunsu ana irin wannan kisan ana irin wannan cin zarafin ina kuma idan an waye gari ƙasar ba a hannun mu take ba me za mu gaya ma Allah in mun je gaban Allah akan al'ummar da suka tozarta suka salwanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ma sahabinsa yana gaya ma sahabin sahabinsa yake cewa hal Saruna wa turzaquna illa bidu afaikum kuna ganin taimakon ku da Allah yake da azarta ku da Allah yake Allah baya yin wannan sai fa dan masu raunin cikin ku akwai hadisi da ya tabbata da ake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan dabbobi da ƙananan yara ba da ba a yi muku ruwan sama ba kenan Allah yana duba masu raunin cikin mu ne sannan yake tausaya mana yake jin kanmu shin wannan shirin ya dace mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taya Allah zai tsarkake al'ummar da kaifa qauman ya Allah zai tsarkake al'ummar da masu karfin cikinsu ba za su iya taimakon marasa karfin cikinsu ba ya al'umma za ta tsaya tana rayuwa a cikin wannan mugun yanayi kullum sai an kashe mu wacce amsa za mu iya ba mu makiyanmu haka za mu ci gaba da rayuwa idan 'yan arewa ba su gyara arewa ba idan 'yan arewa ba su canza mafi munin halin da muke ciki ba kuna tunanin cewa 'yan kudu ne za su zo su canza mana wanda ba a yankin suke ba ba su san ma halin da yankin ke ciki ba idan har mutanenmu ba su kawo ƙarshen wannan lamarin ba ku ke tsammanin zai kawo ƙarshen wannan lamarin amma ba komai komai ya farko zai yi ƙarshe Allah ya sake Allah ya saka ma Sheikh Abubakar gyara da alheri mun ga ƙoƙarin da ya yi wajen ziyartar guraren wato ainihin 'yan gudun hijira da kuma irin gudunmuwar da aka ba su Allah ta'ala muke roƙo ya yawaita mana irin su Allah ya ƙara masa lafiya jama'a abin na yawa Tsakanin ga Allah malamai bai kamata a ci gaba da yin shiru ba Shi kenan da abu ya faru tun muna magana ma yanzu ma magana yana nema ya gagara al'umma ya kamata mai shiru shirinmu ne zai magance matsalar yana fa daga cikin abin da ake cutan al'umma da ita shine nuna ko'in kula kula gani da abin da ke faruwa a cikinta jama'a bai kamata mai shiru ba lamarin ya girmama ku duba yadda aka yi ta'asa an kora mutane daga gurarensu ina ake so saka kansu jama'a ya kamata mu ta hizbe ya kamata mu yi maganganu ya kamata mu ci gaba da cakan wannan lamarin ana gaya ma wa'inda ya kamata su ɗauki matakin su ɗauka bai kamata mai shuru shiru ba al'ummar musulmi Allah yana kallon mu inna rabbaka la bil mirsad Allah yana kallon mu kuma yana madakata wallahi wallahi sai Allah ya tambaye ɗaya bayan ɗaya tambaye mu da zai mana Allah zai ya tambaye mu ɗaya bayan ɗaya tun daga kan malamai har zuwa kan shugabanni har zuwa kan sarakuna wallahi duk ku kuka da kanku a gaban Allah dukkan wanda yake da wata daman da ya kamata ya bayar da gudunmawa domin wannan bannan ta tsaya bai bayar ba ya tanaji amsar da zai ba mu Allah gobe kiyama wannan ita ce sauka. Allah ta'ala ka shirye da mu ka zaunar da yankin mu lafiya Allah ka amintar da mu masa wa'azi a daura mun gaya masa duk abin da kake so ka gaya masa baka samu damar ganin sa ba duk abin da kake so ka gaya mashi na ji tsoron Allah wallahi ranar shugaba Sheikh Balalo yana magana har zafin kai na gaba na faduwa yake ina cewa shugaba ya gane da shugaban kasa yake magana kuwa ku tambayi maluma shugaba yana magana kamar yana kurba kan mimbari za a yi magana ci Allah ka ta ban gama ba sai na kai ƙarshe da al'umma suke so su faɗa ba su samu dama ba bace na samu dole mu gaya maka gaskiya daga nan muka wuce Katsina na yi challenge Najeriya har yau an gagara na ce idan akwai wanda ya san kwangila da janar Buhari ya bamu akwai wanda ya san Buhari kamin mu ci a zabe shi ya taba bamu naira ɗaya kwandala dan girman Allah ya tona mana asiri idan bai tona mana asiri ba to mu muna addu'a Allah ya tsine mashi albarka in dai ya sani bai tona mana asiri bai bari muka yaudare ku ya bari muka yaudare ku an ba mu ya sani bai tona mana asiri ba to ya ci amana Allah ka tsine mashi albarka tun da janar Buhari ya hau shekara bakwai har zuwa yau an shiga ta takwas abin da an shiga ta bakwai shekara shida an shiga ta bakwai na ce idan janar Buhari ya taba mu kwangila ta siyo handset ta siyo me handset duk wanda ya sani ya ɓoye bai fito ya faɗa mutanen duniya ba Allah ka tsine mashi albarka mun ce a gaya mu Najeriya gaba ɗaya ne challenge idan ya taɓa aiko mana ya ce shugaba balalo zo shugaba ya zo ya ce to saboda da ku aka yi gwagwarmaya cikin jama'ar ku shugaba kawo min mutum wanda zan bashi minista ko zan bashi ko zan bashi in ka sani baka tona mana asiri ba Allah ya tsine maka albarka ban ce baka ba yin zala a gwamnati ba ko ba ahlus sunna a gwamnati ita gwamnati dama ta kan kwaso haɗan banza ma za ta kwaso ina maka maganar cewa ya kira shugaba ya ce shugaba a madadinka ina so ka kawo bai hana samu waɗanda za su yi kamun kafa da mu musa baki bai hanawa in Allah ya sa sun dace an ga dace wasu a basu in ba su dace ba a yi me a hana su ko kuma wani dalilai shugabanci ba wasa bane akwai dalilai da yawa ina nufin a neman mu a ce ku je ku kawo wannan wakilin ku ne kamar da ɗan siyasa an ce zabe ce a bani fadarar illal labaru ni zan kawo domin abin da ake raruma a wurin a kasa a bashi nashi ba haka ake yi ba wanda ya san an mana ya fa mana asiri Allah ka tsine mashi albarka har yau an gagara wanda zai iya kawo amma in tambaye ku tsakaninku da Allah kun ji mun ce mun yi nadamar zaben Buhari wallahi har yanzu ban yi nadama ba wallahi har yanzu bana nadama domin dalilan da muka gaya muku ku zaɓe su saboda shi har yanzu mu bai saba mana dalilan ba bai saba mana ba babu nadama dama ba mu ce ku zabe shi ya bamu kudi ba ko mun ce ku zabe shi ya bamu kudi ko ba bamu ba da mun yi saboda mu fake da guzuma mu harbi karsana ne mu samu kudi da yanzu mun fara zagi shi ko fara zagi shi ba da yanzu mun fara zagi muna cewa mun dasa bishiya an hana mu shan inuwa dama ai mutum mugun ice kai zaka dasa sai ya girma ya inuwa ta lib lib lib ka zo shan inuwa ai bala'i to mu mun mm. amma da yake ba wannan ne manufar mu ba har yanzu kuma duk wanda ta zai magana sai ya ce su ke kare shi kenan wannan alama ce da ta nuna dan Allah muka yi ko ba alama ce da ke nuna dan Allah muka yi ba alama ce take nuna dan Allah muka yi kuma za a ƙara zaben kuma wallahi za mu sake duba wanda muka tsakanin mu da Allah iya fahimtar mu in yayi abin da Allah ya ce yayi alhamdulillah kyakkyawan zaton da muke masa kenan sayyidina Umar dan Khattab lokacin da sayyidina Abubakar ya zo rashin lafiya yayi ya rashi hashi a matsayin shi ne shugaban ƙasa bayansa abin da ya kira sayyidina Umar ya ga ya ce to na danka maka amana wannan al'umma idan ka adalci dama abin da na kenan idan baka yi adalci bai ce bani da ilimin gaibi amma Allah yana nan duk wanda zamu faɗa iya abinda muka sani akan sa zamu ce muna kyakkyawan zaton zai yi idan yayi yi, abinda muka me abinda muka zata kenan idan bai yi ba ba mu da ilimin gaibi amma Allah ya ga mun yi dan Allah mu Allah zai sama mana mafita da Allah ya ga mun yi dan Allah gwamnati bata ba mu kuɗi ba ya hana Allah ya rufa mana asiri yanzu kai kalle ni ka ga kama da wanda ke kowa da kowa da masara tsakanin ku da Allah na tambaye ku ka kalle ni da kyau da Allah ka ga na kama da wanda ke kokowa da masara wa ya rike ni Da Allah kalli ramana nan yayi kama da balle shugaba ƙungiyar izala akwai gatan da muke so da Allah bai mana ba kun taba jin kungiya a Najeriya lokaci da tana yin jami'a guda biyu kun taba ji je kai university ta mu ta jigawa kaga me ake aure je kaga me ake yi je kaga abin da ake masallacin juma'a da muke gina Abuja in Allah ya da an kusa a gama idan aka gama da yardar ubangiji program na da'awa da muke yi da sai an wata biyu sau daya sati sati muke yanzu kuma kullum miliyoyi ake kashewa mun taba aiko muku da takarda ku harado kudi ku kawo ana yi ko ba yi kullum kuna jima duniya an tafi dawa yanzu maganar da nake muku magana za ta su ma sai sun ga